akwai bambanci tsakanin malami da mai wa'azi mai wa'azi ya dan karanta waɗansu hukunce hukunce na shari'a ya shiri da su kuma yana so ya shirya da al'umma su zuwa gare su amma a cewa na malami ne yana bukatan fa karatu ba na wasa ba alal aqalli alqur'ani mai girma ko da baka haddace ba ko da baka haddace rabi bai kasance ayatul ahkam ka haddace suratul baqara suratul al imran suratul nisa suratul nisa suratul ma'ida tare al'an'am ba ta cikin ayatul hakam ya kasance suratul talaqi idza tallaqtum nisa fa talliquhunna suratul tahrim wanda ya kasance ka haddace su suratul nur ya kasance ka haddace ta suratul anfal suratul bara'a alal kalli mutum ya haddace waɗannan domin duk wani hukunce hukunce na fiqihu yana kewaye cikin waɗannan surorin ne hukuncin sallah hukuncin zakka hukuncin azumi hukuncin jihadi hukuncin kasuwanci hukuncin riba hukuncin auratayya hukuncin saki hukuncin idda duk yana cikin waɗannan surorin da muka ambata to ya kasance ka haddace su ka yi musu kyakkyawar fahimta ka karanta tafsirin cikin Ibn kasir ka karanta tafsirin su ala aqalli cikin qurtubi shikenan ala aqalli mutum ya karanta wannan amma mutum ne suke karanta wanda bai san waɗannan surorin ba bai haddace ɗaya daga cikin su ba ba zai iya zaro ma hukunci cikin ɗaya daga cikin ayoyin su ba amma mutum zai yi nadi da babban riga kuma kenan ya shiga cikin sahun malamai ko mun bambanci tsakanin malami da mai wa'azi galibi dai muna da masu wa'azi amma ba mu da malamai sai dai ko nan gaba a sarai. kuma abin da yake faruwa duk wanda Allah ya baiwa basira ya taso yana tashi sai mutane su zuga shi tun ana kiran sunanka sai a daina sai a rinka raba sunanka da malam wane malam wane in tafiya ta yi tafiya sai a cire sunan naka ma sai a ce malam malam ya zo malam baya nan malam ya yi tafiya malam ya dawo malam ya yi kaza shikenan sai abin ya bi ka sai ka rinka jamfani ne fa malam din nan fa da ake cewa to shikenan mutum ba zai shiga da karatu ba wallahi akwai kwakwalan da da za a ce taimaka musu da sun yi ilimi sosai da sosai amma malam malam ta bi su kuma suka yadda suka rudu to kuma sai su tsaya a haka mutum ya kasa ci gaba saboda haka duk wanda Allah bai wa basira ya ci gaba da ilimi ilimi ba wani abu ne mai sauki wanda mutum zai dauka cikin shekara ɗaya shekara biyu ya gama ko shekara uku shekara hudu ya gama ko alama sai an dade ana yi suna sirrin albani dan sai su bin bas shekara 60 suna yawa ilimin hidima shekara 60 albani yau shekara 60 yana yawa ilimin hadisi hidima shekarunsa 80 da wani abu a duniya da biyu ko da uku tun yana dan shekara 20 kuma ya fara yin bincike akan hadisi har yau kuma bai daina ba amma ba wanda zaka ce gashi yayi shekara bakwai gyararru karatu yake dirshan duk wanda ya karatu shekara ɗaya shekara biyu ya riga ya gama balantana da aka zo yanzu karatu na na takardar shaida duk wanda ya gama diploma ko ya digiri ko ya je masters na kan kammala karatu to kar bai kamata mu yaudar kawunan mu ba ya kamata mu dage wajen bincike da kuma ƙara wato neman ilimi ka duba wannan yace abin da yasa yake mamaki hadisi ya zo cikin bukhari ya ibnu al-humam zai inkarin sa abin mamaki ne kwarai da gaske wa gairihi da ma wani bukari mimma sabaqa bayanuhu wa lidhalika fa innahu yaghlibu ala dhanni yace dan haka abinda da yake rinjayuwa bisa ga zato annahu yushiru bi zalika humam yana yin ishara ne da wancan magana da wancan batu nashi ila annal al-hadith la yanhadu dalilan yana ganin hadisin wannan bai isa ya zama dalili ba a kafa hujja da shar'antuwar karanta Fatiha ko sura ala isbatil qira'a wajen tabbatar da qira'a li qawlihi fihi sunnatun dan a cikin sa yace sunnatun kawai bina'an alal khilaf allazi sabaqa mai yiwa ya kafa wancan magana tasa a bisa ga sabani na malamai wadansu suna ganin idan sahabi yace yana daga sunna kaza to daidai ki da annabi ya ce wanda shine magana mafi inganci shine magana da jamhurin malaman hadisi suka tafi kai waɗansu suna ganin dan sahabi ya ce yana daga sunna kaza mai yiwa a fahimtar sa ne abin yake sunna amma ba wai ya tabbata daga annabi ba to albani ce uzurin da zan bashi ba dan ya jalci wannan hadisin ba a'a ya san hadisin ya karanta shi sai dai yana ganin aikin sahabi ne kuma shi ya dauki mazhabin mutanen da suke ganin aikin sahabi ko da ya ce sunna ne to baya yiwuwa mu ce annabi ya abin sai in ya bayyana kallon annabi ya ce akai to uzurin da albani ba wancan malami kenan ina fadan kun fa in kana al'amru kama nazunnu in ya zanto wannan al'amari kamar yadda muke masa zaton haka yake fa hazihi ajibatun ukhra to kuma wannan wani abin mamakin ne daban shi ma fa inna mazhabahu domin mazhabin da yake dangantuwa zuwa gare shi shine mazhabin hanafiya sun tafi anna qaula sahabi sunna fi hukumul hadi fi hukumil musnad al marfu ila nabi sallallahu alaihi wasallam mazhabin hanafiya sun yadda in sahabi yace yana da kaza sunna to daidai yake da ce annabi yayi kaza ya ya saba mazhabin sa kuma kama taqaddama naqaluhu min kitabihi kamar yadda mun ciro maka maganar nan daga littafin sa shi ibn humam din littafinsa sa at-tahrir wa qad jaraw ala zalika fi furu'ihim yan hanafiya sun tafi haka akan dukkan rassa na hukunce hukunce da suka gina fa kuz masalan ala zalika al atiya in kana so ka samu wani misali dauki mas'ala mai zuwa qala fil hidayati ga abin da ya faɗa cikin littafin hidaya yace idza hamalul mayyita ala sariri akhadhu bi qawa'imihi al-arba'ati idan mutane suka zo za su ɗauki mamaci a kan makara to sai su riƙi wato imihil arba, sai su riƙi makarar daga sasanninta guda hudu lokaci guda wato wani ya kama nan kusurwar wannan kusurwar wannan kusurwar su ɗaga lokaci guda kar wani ya fara ɗagawa sannan wani ya ɗago can gurin so suke a ɗaga lokaci gaza yace bi zalika waradat sunna da wannan ne sunna ta tabbata wa qala shafi'i amma shafi'i ya ce as-sunnatu an yahmilaha rajulani sunna wajen daukan gawa a makaranta shine mutum guda biyu su daga wannan makara ya uhasabiƙu sabiqu ala asli unuqihi wasani ala asli sadrihi mutum wanda ya riga daga makaran zai dora ta akan wuyansa na biyun kuma zai dora ta akan kirjinsa kaji wani abu fa wannan tabbata fa fa ibn sai ibn al-humam ya faɗa fi sadidin raddi alama na sabuhu ila shafi'i yana son ya mayar da martani kan wannan magana da aka danganta wa shafi'i cewa mutum na farko ya dora aka mutum na biyu ya dora aka faɗa sai ya faɗa me yace yace qad saha an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama khilafu ma zahabu ilai ya riga ya tabbatar ga annabi sabanin abinda wannan malamai suka faɗa saboda haka ba ruwanmu da cewa a ɗauka ta can ko a ɗauka ta can ko na farko ya ɗora a kan wuya na biyu ya ɗauka a da wannan duk saɓanin abin da ya tabbatar ga annabi ne sun masaka min tariqi abi ubaida sannan ya koro magana ta hanyar abu ubaida an abihi abdullahi bin mas'udin kala daga abdullahi dan mas'ud ce, man ittaba al jinazata falam ya'khudh bi jawanibi sariri kulliha falya'khudh bi jawanibi sariri kulliha fa innahu min as-sunnah wa abdullahi dan mas'ud yace dukkan wanda ya tafi rakiyar gawa falyakhuz bi jawanibi sariri kulliha to ya riki gawar nan ta dukkan sasannin makara fa innahu min sunna wannan shine sunna idan ya rike nan gefen an danyi gaba sai kare yin gaba an danyi gaba sai koma da ba an danyi gaba ya koma ta hagu ta dama abdullahi dan mas'ud yace wannan shine sunna wajen raka gawa ga wanda yake dauke da ita rawahu ibn majah wal baihaqi ibnu majah da bihaqi suka rawaito wannan magana qala ibn humam amma ibn humam sai ce fa wajaba al hukmu bi anna hadha huwa sunna ya zama wajibi mu dauki wannan shine sunna wa inna khilafahu in tahaqqaqa min ba'd salafi fa arabin sabanin haka ko da ya tabbata daga wani bangare na salaf to mai yiwa saboda wani hadisin da ya ma'arara da shi amma tun da abdullahi dan mas'udi ya ce yana daga cikin sunna to dole mu yadda shine sunna nan albani na so ya masa rabbi. tun da ya yadda a nan a maganar abdullahi dan mas'ud cewa mina sunna daidai ki dace annabi ya ce me yasa a can a wajen karatun fatiha da sura wajen sallan jana'iza yake yadda da haka <laughs> ina fatan kun fahimta <laughs> sai albani ce fanzur ka duba ka gani kaifa ja'ala qawl ibn mas'ud min sunna fi hukm al-marfu'i ya ɗauki magana Abdullahi dan Mas'ud cewa min sunna ya mayar da shi daidai da hadisi marfu'i wa lam al qawl ibn Abbas kazalika amma magana Abdullahi dan Abbas kuma yake daukan ta a wannan matsayin tare da cewa iri ɗaya ce saboda nan ta dace da mazhaba tan bata dace da mazhaba ba yace fa hal masdaru hadha tanaqud as-sahw yace shin abin da ya haifar da wannan tufka da warwara as-sahw mantuwa ce amit ta'assubi lil mazhabi ko goyon bayan mazhaba ne afana Allahu minhu yace mu dai Allah ya warkar da mu daga goyon bayan <laughs> jalbani yace wa hadha wannan magana fa duk da yazo ya gina mana ta cewa Abdullahi dan Mas'ud ya ce in za ka bugawa ka dauke ta ta kowane saki ka kama nan sannan jima ka kama can ka koma gaba ka koma dama yace wa hadha ala fardi sihhati zalika an ibn Mas'ud wannan fa in ma har abin ya inganta daga Abdullahi dan Mas'ud fa kaifa ta yaya wa huwa ghairu sahihin alhalin abin ko bai tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud li'annahu munqati'un domin hadisin munqati ne me hadisin munqati eh, eh? hadisin da ya me eh hadisin da ya daga tabi'i a'a daidai inganta ba domin hadisin bai inganta ba tun da ku gane munqati'in ba li'annahu munqati'un abu ubaida lam yudrik abahu domin abu ubaida din nan bai riski babansa ba ballantana a ce ya rawaito hadisi wurinsa sa kama fil jauharin naqi kame da wannan bayani ya tabbata cikin littafin al-jawharun naqi na ibnu turkumani libin turkumani alhanafi wanda shi ma dan hanafiya ne kuma ya tabbatar da cewa abu ubaida bai suke babansa ba wato idan mutum yana kaga amfanin ilimi da bincike kenan inda zai yi musu raddi da maganganun malaman wata mazhaba ba za su yadda ba amma sai yake musu raddi da maganganun malaman mazhabar su yake nuna musu tuka da warwara din su anan ka ce kaza anan ka zo ka ce kaza da duk zai kawo musu maganganun waɗansu malaman wata magana ta ba ta mazhaba su ba za su yadda da ita ba ولذلك albani ce don haka ne ma a arastu an ira da hadhihi sunnatul maz'umati fi na haza don haka ne ma na kawar da kai ban koro wannan sunna ba da ake yayata ta cewa wai ta tabbata daga annabi ban kawo ta ba cikin wannan littafin namu kama a arabna an muqabiliha al mansubi li shafi'i kamar yadda muka kawar da kai daga ɗayar sunnar ma da aka danganta wa shafi'i cewa idan zaka ɗauki gawa mutum biyu za su kama wanda ya fara ɗagawa ya ɗora a ka na biyu kuma ya ɗora a kirji wannan ma duk bai tabbata ba daga sunna dan haka ba mu kawo shi ba cikin wannan littafi ko za a rage fitilin nan saboda raga fajin za su dan dauki hankalin mu ko a rage wata daga ciki wannan za ثم إن الزيادة الأولى في الحديث قد رواها أبو يعلى أيضا في مسنده كما في المجموع riwaya ta farko da ta cikin ta zo a wato ziyada ta farko ta cikin wannan hadisi da muka karanta na Abdullahi dan Abbas Abu ya ala ya ruwaito ta cikin musnad dinsa kamar yadda Nawawi ya nuna cikin littafin Al-Majmu wa qala yace isnaduhu sahihun sanadin sa ingantacce ne wa qarrahu al-Hafiz fi Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya tabbatar da wannan abu cikin littafin Talkhis al-Habir واستدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة إمام النووي sai ya kafa hujja da wannan riwaya bisa ga mustahabbancin karanta sura gajeruwa walaysa fil hadisi ma yadullu ala kauniha kasira albani ce hadisin ko ya ce sura ba ce ba sai gajeruwa ina ka samu mustahabbancin sura ta zama gajeruwa duk wanda zai karanta doguwa ya karanta ba wani mustahabbanci fala alla dalila ala zalika mai yiwa dalilin da yasa yace mustahabbi ne karanta gajeruwar sura ma taqaddama mai yiwa ya faɗi haka ne saboda abin da ya gabata min talabil istijali cewa ana bukatan yin gaggawa bil jinazati da gawa hadisin Abu Hurairah can da ya gabata da aka ce asri'u bil jinazati me yawa wannan hadisin yasa yayi ijtihadi yace to in ka zo karanta sura to karanta gajeruwa dan kai aiki da hadisin cewa asri'u bil jinaza ai maza kai gawa kabarinta in an ja doguwa kowa kenan an yi ikhlal da wancan hadisin albani ce me yawa wacce magana ce ta saka an gane ko to in dai mun gama magana akan halaccin karanta fatiha da sura bayan kabbaran farko yaya nau'in wannan karatu yake mutum zai karatu a bayyane ne ko kuma a surrance shine matashiya ta gaba wa yaqra'u sirran mai karatu zai karanta fatiha da sura ne a sirrance li hadisi abi umamata ibn sahal saboda hadisin abu umama ibn sahal kala yace as-sunnatu fi salati alal jinazati sunna wajen yin karatu a sallan gawa an ya qara'a fi takbirati ula bi ummil qur'ani a kabbaran farko sai mutum ya karanta fatiha mukhafatatan a sirrance sun mayu yukabbiru salasan sannan ya kabarbari guda uku bayanta wa taslimu indal al zai yi sallama bayan kabbara ta ƙarshe الشاهد cikin wannan hadisi da yace ya qara'u fi takbiratil Ola bi mu umm qur'ani mukhafatatan ya karanta fatiha a suranci to amma me yasa Hadisan abdullahi dan abbas ya karanta fatiha da sura a bayyane yace nayi haka domin in nuna muku sunna ce yaga mutane suna in ta sai ya karanta a bayyane litta alimi in mutane sun san hukunci a surance za a yi an gane ko akhrajahu an-nasa'i wa ghayruhu bi sanadin sahihin wannan hadisi imam an-nasa'i da wannan sa suka rawaito shi da sanadi ingantacce kama taqaddama fil mas'alati kama yadda ya gabata a mas'ala ta 47 al-hadith al-khamis hadisi ta 70 kai da hudu a wato hadisi na biyar a can dai baya bayan ya riga yayi karatu a surrance sun mayukabbiru at-takbirata saniyata sannan ya yi kabbara ta biyu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam a kabbara ta biyu bayan yayi ta zai yi salati ga annabi sai da aminci su tabbata gare shi li hadisi abi umama al mazkur saboda hadisin abu umama wanda ya gabata annahu akhbarahu rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam shi abu umama wani mutum cikin sahabban annabi ya bashi labari yace anna sunnata fi salati alal janazati abin da yake tabbatacce ga sunna wajen sallar gawa an yi al-imamu limami zai yi kabbara thumma yaqra'u bi fatihatil kitabi ba'da at-takbiratil ula sirran fi nafsihi sannan ya karanta fatiha bayan kabbara ta farko a sirrance a karan kansa thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma sai wa annabi salati wato bayan kabbara ta bi kenan wa yukhlisu du'a lil janazati sannan kuma ya kebance mamaci din nan da yin addu'a fit takbiratis salas a bari guda uku da suka rage la qara'u fi shay'in min hunna kada ya kuskure karanta qur'ani a cikin wannan kabar bari guda uku bayan kabbaran farko fatiha sura kabbara ta biyu salatin annabi kabbara ta uku addu'a ga mamaci kabbara ta hudu addu'a dai ga mamaci sannan kuma sallama ina fatan ko fahimta ثم يسلم سرا sannan idan zai sallama sai ya sallama a sirrance fi nafsihi a karan kansa hina yansarifu yayin da zai fita daga sallah din nan zai sallama nan an yaminihi a damansa Wa sunnatu abin da yake sunna kuma an yaf'ala man wara'ahu mislu ma fa'ala imamuhu wanda duk ke bayan liman ya aikata kwatankwacin abin da liman ya aikata liman zai fata da sura kai ma mu za yi fatiha da sura ba da takbiratul ula bayan kabbara ta biyu liman zai salati ga annabi duk ma mu kowa zai mai salati ga annabi bayan kabbara ta uku liman zai addu'a ga mamaci haka kuma kowa bayan ta hudu liman zai addu'a ga mamaci haka kuma kowa zai addu'a ga mamaci yayi sallama damansa kuma kowa ya sallama damansa to amma nan gura akwai mushkila da yace mutum zai sallama a sirrance ko da yake bayani zai zo nan gaba domin idan liman ya sallama a sirrance wani mai wa ba zai ji ba ya za a gane waɗanda suka ce da za a gane tunda an ce zai sallama na A haka wannan kada kan da yayi zai nuna wa ke kenan su yi abin nan to amma wannan za a ga cewa kuma zai saba wata ka'ida da muka sani a cikin sallah dan idan mutum yana sallah ina yake kallo ai ba liman yake kallo ba yana kallon inda ya kamata ya sa goshinsa inda zai sujada to za mu warware wannan a gaba amma dai wannan hadisi abin da insha Allah wannan hadisi dai abin da yake nuna mana cewa za a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan kabbara ta biyu wani hadisi a shafi'i fil um imam shafi'i ya kawo sa cikin littafin sa al um wa min tariqihi al bayhaqi imam al bayhaqi ya rawaito hadisin ta hanyar sanadin da shafi'i ya amfani da shi wa ibn al jarud da kuma ibn al jarud عن الزهري عن أبي أمامة دقى إمام الزهري دقى أبو أمامة وقال الزهري في آخره أقرشن حديث إمام الزهري يتي حدثني محمد الفهري عن الضحاك ابن قيس أنه قال مثل قول umama, أمامة yace Muhammad ibn Fihr ya bani bayani daga Dhahab ibn Qais shi kansa ya faɗi kwatankwacin abin abinda Abu Umama ya faɗa a hadisin da ya gabata qala Shafi'i rahimahullah wa ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallam Shafi'i yace sahabban annabi gaba ɗayan su la yaquluna bi sunnati wal haqqi illa li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam insha Allah ta'ala yace zaton da muke sahabban annabi babu yanda ya fice kaza sunna ne ko ta ce abu kaza gaskiya ne sai in san san abin ya tabbata sunnar annabi amma ba ijtihadin su ba ijtihadin su ba ta cewa gaskiya ne sun san ijtihadin su ne dan sa iya kuskure ijtihadin su ba ta cewa sunna ne dan sun san ba su ake yi ba annabi ke duk abin da kace sahabi ya ce ma sunna ne gaskiya ne to lalle yana da tabbas annabi ne ya aikata wannan abin haka iya yace wa akhrajahu al-hakim وعنه البيهقي إلا أنه قال أخبرني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إمام الحاكم يا فتو يا رويتو حديثي bayhaqi kuma shi ma ya rawaito daga gare shi illa annahu qala illa iyaka shi ya ce akhbarani rijalun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhbarani rajulun min ashabi shi kuma sai rijalun min ashabin nabi shine bambancin riwayan wancan hadisi da wannan wal baqi nahahu amma abin da ya rage cikin hadisi dan kamar riwayan farko ne wa fihi ziyadatani a cikin sa kuma akwai ziyada nan guda biyu da muka karanta su a can zada fi isnadihi thani amma a sanadin sa nabi yayi karin wani mutum shi shine habib ibn maslama kama kaddama fi riwayat at-tahawi kama yadda gabata a riwayan tahawi fi mas'alati al-mushar ilaiha anifan thumma zada al-hakim sannan hakim kara yace qala az-zuhri haddathani bi zalika abu umama wa ibn al-musayyib yasma'u falam yunkir zalika alayhi zuhuri yace abu umama ya bani wannan hadisi arhalin sa'id ibn al-musayyib yana saurare bai kuma yi inkarin wannan hadisi ba kamar abu ya eh, wato sa'id ibn al-musayyib ya san wannan hadisi kenan wa qala yace sahihun ala shartu shaykhaini wa wafaqahu az-zahabi hakim bayan rawaito hadisin sai ta hadisi ne ingantacce bisa ga sharadin bukhari da muslim imam zahabi ya zo ya tarayya da hakim wajen tabbatar da wannan hukunci albani ya ce wa huwa kama qala hadisin ko haka yake kamar yadda hakim da zahabi suka tabbatar ala shartin shaykhaini hadisin yake tabbatacce ne wa zahiru qawlihi ba'da an dhakara al-qira'a thumma yusalli ala an-nabi kasan a can yace anna sunnata fi salati ala al-janazati an yuqaddara al-imamu thumma yaqra'u fatihata al da ba'da takbiratul ula sirran fi nafsihi thumma yusalli ala an-nabi to wanda yace zahirin maganar sa abin da yake nunawa ba'da an dhakara al-qira'a bayan ya ambaci qira'a da yace thumma yusalli ala an-nabi wa yakhlisu du'a lil janazati fi takbirati salat abinda yake nuna wa anna salata ala nabi yana nuna cewa lalle yin salati ga annabi inna ma takunu ba'da takbirati thaniyati ana yin salati ga annabi ne bayan kabbara ta biyu la qablaha ba kafan yi ta ba dan kar ka dauka ka ce ai hadisin ya ce summa yaqra'u bi fatihatil kitab ko ba da takbiratul ula sirra fi nafsihi summa yusalli ala nabi diya zanto ba da takbiratul ne a al-ula ne a summa yusalli ai ba da takbiratul thaniya tun da ya kawo sun ma'alafi fi da tarafi abinda albani ke so ce kenan li'annahu law kana qablaha da a ce salatin annabi ana yin sa kafin yin kabbara ta biyu lam taqafit takbirati bal qablaha da ba a ce kafin at-takbirati ba da ta zo ne wato lam taqa law kana qablaha lam taqafit takbirati bal qablaha da ba za a ce fit takbirati ba sai a ce qabla takbirati kenan kama huwa wadihun kamar yadda yake abin ne a sarari kowa na iya ganewa wa bihi qalat al hanafiya abinda muka faɗa nan shine abin da malaman mazhabar hanafiya suka tabbatar wa shafi'iyya da malaman mazhabar shafi'iyya wa ghairuhum da waɗansun su khilafan libn hazm sabanin abin da ibn hazm ya tafi kai wa shaukani shi da shaukani sun tafi a wani abin daban wanda ba wannan ba wannan shine daidai din kar ka ga maganar ibn hazm ta ruɗe ka kar ka ga maganar shaukani ta ruɗe ka saboda ibn hazm da shaukani da sadiq hasan khan sun iya rigima sun iya mujadala in mutum yana bin maganganun su wani lokacin sai su kai shi su baro akan abin da kuma ba su da gaskiya akai to in ka karanta maganganun su sai ka karanta maganganun sauran malamai ka karanta nasu ka karanta na sauran malamai akwai lokacin da dama sun fi sauran hujja amma akwai lokacin da dama kuma an fi su hujja ibn hazm idan ya so karfa hujjarsa har zagi ma zai iya wani lokaci ya fafaɗa maganganun sai ta abin nan yana magana akan wai fifikon wai da da abubakar da matan annabi wa yafi wani falala wa yafi wani falala jamhuru kaga sun yarda duk wannan jamhuru sun tafi cewa wannan ijma'i bi ijma'i sahaba wa tabi'in cewa da bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yafi falala shine wa abubakar siddiq to sannan umar sannan kuma Uthman sun abin nan yace a ah, shi bayan annabi to wanda ya falala su ne matansa sun abin nan yace domin Allah ce annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ai matan annabi gaba ɗaya iyayen mummune ne yace ku nuna mu wanda zai daga hannu yace yafi fi uwarsa falala <laughs> ga wannan magana ce da zagi kawai ya ci amma dai baya da gaskiya a nan gurin domin dukkan mu mun yarda da annabi Ibrahim da mahaifinsa ya fi balala ai ba za a hada ba ma mukarana babu yanda za ka hada wani annabi tsakaninsa da mahaifi ashe kenan ka iya haifar mutum ya fi ka falala falala ba da yawan shekaru bane ko kuma da haihuwa ka iya haifar ɗanka jikin ka mahaifi ka falala saboda haka wacce magana kawai wa zuwa ju ummatum Allah ya tabbatar da wani hukunci ne cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam daidai suke da iyayenmu iyayen mu ne gaba daya to me yake nufi da daidai suke ai malamai sun iyakance suka ce wajen bai halatta wa mutum ya aure su bayan annabi da haka ya sarraha a wani wuri yace wala an tanki hu azwajahu min ba'dihi abada amma shin ya halatta ka keɓanta da matar annabi daga kai sai ita kamar yadda ya halatta ka keɓanta da mahaifiyarka nan gurin annabi ya hana keɓantuwa da dukkan wata mace wadda ke ajanabiya a can kaga bai zai yadda da wannan ba duk malamai sun yadda ba za ka keɓanta daga kai sai matar annabi ba amma mutum shi da mahaifiyarsa an haranta masa yake banta da ita ba haranta masa ba <coughs> wa amma sigatu salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama fil janazati amma sigar yadda ake wa annabi sallah a sallar gawa ko ake masa salati a sallan gawa falam aqif alaiha fi shay'in min al ahadith sahihati babu wani keɓantaccen salati da ake wa annabi a sallan janaza a cikin wani ingantaccen hadisi ban taba ganin haka ba amma a kasa sai ya ce, ruwaya an ibn mas'udin sigatan qaribatun min as-salati al-ibrahimiyya an ruwaito daga abdullahi dan mas'ud wata siga da take kusa da sigar salatin ibrahimiyya lakinna sanadaha da'ifun jiddan sai dai sanadinta da'ifi ne da'ifancin yayi yawa ta yadda ba za a kafa hujja da ita ba fala yushtagalu bihi ba ma za mu damu ma da mu kalli wannan ruwayan ba wa qad saqa as-sakhawi imam sakhawi ya kawo wannan riwaya fil qawl al badi' a cikin littafin sa badi' wa ibn haka ibn al ya kawo riwayan fi jala'il afham a cikin littafin mai suna jala'ul afham fi salati ala khair al anam littafi ne kamar wannan yana da daɗin karantawa jala'ul afham fi salati ala khair al anam da wuya ka samu littafin da ya nuna maka ma'anar salati da falalansa salati ga annabi wuraren yin sa falalansa irin wannan littafi kamar yadda malamai ke faɗa jala'ul afham fi salati ala khair anam ibn ibn al-qayyim ya kawo wannan wa qala sai yace fal mustahabbu abinda yake dai mustahabbi sananne an yusalli alaihi sallam fil janazati mutum zai wa annabi salati wajen sallan gawa kama yusalli alaihi fit tashahhudi irin salatin da yake masa wajen tahiya li'annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama domin annabi da ya mishi tabbata gare shi allama zalika ashabahu lamma sa'aluhu an kayfiyati salati alaihi shine abin da ya koyar da sahabbansa yayin da suka tambaye shi ya zame muka salati sai ya koya musu salatul ibrahimiyya da haka yace yadda a cikin sallah muke salatul ibrahimiyya haka wajen sallan gawa ba wa muke salatul ibrahimiyya zamu babu wani ke bantaccen salati mai cin gashin kansa da ake yi wajen sallan jana'iza sabanin salatul ibrahimiyya ina fatan kun fahimta mu koma sama yace fa zahiru abin da yake zahiri annal jinazata laysa laha sigatun khassa sallar gawa ba ta da wata siga ke bantacciya ta ta wajen wajen wato salati bal yu'ta fiha bi sigatin min as-sigi thabitati fi tashahhudi fil maktubati abinda za a kawo na salati shine ɗaya daga cikin sigogin da suka tabbata ana karanta su a tahiya a cikin salloli na faralla sai yi layi a ƙasa, ko yace wahiya sab'u siyak siga ce ɗaya ɗaya har guda bakwai ta yi wa annabi salati auratuha duk na kawo su fi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin littafin eh, sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam fanzur lahu tabat aljadida ka karanta sabuwar daba'i da aka yi na wannan littafi as-sadira sabon daba'in da aka buga a maktabatul ma'arif ko yanzu yawancin naku na al-maktabul islami ne to sigogin salatin lokacin da muke karanta sifata salatin nabi don mun karanta su amma yanzu dan kila wani zai saurari wannan kasu din sai mu sake karanta sigogin dan ya dace da wannan darasin in kai kabbaran farko ka karanta fatiha ka karanta sura to in kai kabbara ta biyu zaka yi wa annabi salati wani irin salati da daya daga cikin sigogi guda bakwai da annabi ya koyar ba su da ta takwas na ta tara wannan siga guda bakwai su ne aka amince kaiwa annabi salati da su sigar farko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Majid sigan farko kenan siga ta biyu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan ita ce siga ta biyu siga ta uku Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صيغة هدو اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صيغة بير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم صيغة تسدى اللهم صل على محمد وعلى, أز... وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد siga ta bakwai ta ƙarshe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan ita ce siga ta bakwai ta ƙarshe duk salatin da annabi ya koyar na ai masa wannan su ne duk wani salati daga cikin shi wannan annabi bai koyar da shi ba wannan ne annabi ya koyar ko ba wani salati da zaka yi dukkan sa ya kai wanda annabi ya koyar da kansa duk yadda mutum ya kawo sai ce to menene abin aibi a cikin lafuzan me aka faɗa ai ta aka yi Allahumma ya Allah salli ka yi salati ala sayyidina a bisa ga shugaban mu sai mu ce mun yadda sigar ka mun ji mai kyau ce akwai mai kyau akwai mafi kyau da taka da ta annabo ce ta fito kyau to bari mu yi wadda ta fi kyau din yanzu in mun sallama maka a duniyar jidali cewa takan mai kyau ce to ta annabi ta fi taka kyau babu yanda za a yi kaje kasuwa a ce gahi mai kyau ga mafi kyau ka shagalta da wancan mai kyau din bayan ko ga mafi kyau ko a duniyar ka wannan ba za ka yi da wannan ba ka je sayan mota ce to wannan tana da kyau amma ko wancan ta fi ta kyau <laughs> to haka a duniyar ibada ka je duk salatin da zai kawo na bid'a zai ce maka yana da kyau ya ce maka an ambaci sunan Allah take da sunan annabi menene na abi zai ka ce yana da kyau an yarda amma ga wanda annabi ya koyar da naka da ka kawo da wanda annabi ya koyar dan Allah ba na labari wanne zai fi wani kyau ka sa shi cikin matsatsi domin ko ya ba da ansar da zai kayar da kai wanda ba zai ka faɗi baɗin ba zai samu kansa cikin wata matsala idan ya ce nasa ya fi kyau kaga ba za ka bata lokaci ma ka saurare shi ba dan ka san inda ya faɗa kuma sai dai a yi masa addu'a ya dawo to abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada akai wanda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah bane yake cewa shin akwai wata sura da aka keɓance wadda aka fi so mutum ya karanta wajen sallan janaza ko kuma al'amari yake idan ka lura a cikin karatun da muka nasir jin albani na cewa maganan sura ya zo mutlakan sake ba kaidi ba a iyakance maka wata sura da aka fi so ba dukkan surar da ka karanta wajen sallan jana'iza ya halatta ba sai ka iyakance wata sura daban ba tambayarsa da biyu yake cewa to wani irin addu'o'i ne ake yi a sauran kabarbarin da suka rage wannan kuma zan ce maka za su zo a darasi na gaba insha Allah jin darasi na gaba zai shafi addu'o'in da suka tabbata annabi ya koyar mu karanta idan mun zo sallar jana'iza اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا da makamantan su kamar yadda za su zo nan gaba a darasi na gaba insha Allah ta'ala wai ce da Allah menene hadisi munqati mai bai kone ya ce wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati'ul awsali wa kullu ma lam yattasil bi hali dukkan hadisin da sanadinsa bai hadu ba an samu wani wuri da ya yanke to shine ce isnaduhu munqati shine ake kira hadisin munqati da hadisin da sanadinsa bai hadu ba gaba daya to munqati din kuma yana da rassa hadisi mursal din yana cikin munqati mu'dal yana cikin munqati mu'allaq yana cikin munqati saboda haka take cewa wato dama sanadi guda biyu ne imma an yakuna muttasilan wa imma an yakuna munqati'an hadisul muttasil ko kuma munqati munqati daga cikin ma ya kasance rashin haduwar sanadin daga sama ne an ture sunan sahabi to ya zama mursali kenan an gane ko imma ya kasance daga farkon sanadi ne zuwa har zuwa karshe to ya zama mu'allaq kenan amma ya zanto a tsakiyar sanadi ne wato ya kasance an samu mutum biyu a jere ya an samu mutum biyu ba a jere ba ya zama ma'udan a samu kuma ta dalisi da sauransu ma'ana dai hadisin da sanadinsa bai haɗu ba ta wata hanya daga cikin hanyoyi na rashin haɗuwar isnadi hadisin munqati ike ya ake ɗaukar makarar wannan abin da ya tabbata a baya da aka ce shafi'i ya ce na gaba ya dora aka ka na biyu ya dora kirji bai tabbata ba magana abdullahi dan masaudu cewa a dauka sanan duk yadda kuka dauka yayi daukan makara ba iyakance maka cewa a faro da nan ko a faro da nan ko lalle ne adadin mutum kaza duk adadin da ya daga wanda za su iya kaiwa ya halatta in sun gaji kuma wadansu su karba da cikin tafiya ya halatta mai tambaya ta gaba yake cewa kuwa maganin yin sallan nafila a ranar juma'a lokacin da limami ke hudu ba wai an ce wai marigayi malam abubakar gumi allah jikansa da gafara wai ya ce wannan hadisi da yake nuna a yi sallan nafila bayan limami ya fara hudu ba wai aya ta shafe shi domin aya ta fassara hudubar juma'a da cewa karatu ne da aka ce idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fasaw ila zikrillahi wa zarul bay to zikrillahi din nan suka fassara ba kuma aka fassara ba da cewa karatun qur'ani ne to saboda haka kuma idan ana nafila kenan idan aka zo kenan ba za ka yi komai ba sai dai ka saurari ba domin wai za ku ra alqur'anu fastami'u lahu ba ni da masanar cewa malam Abubakar Gumi ya faɗi wannan magana ko bai faɗa ba amma abin da zan baka magana shine waccan magana ta cewa ba za a yi nafila ba idan ana hudubar juma'a imma saboda wannan dalilin da aka faɗa imma kuma waɗanda za su ce maka sauraron huduba din nan wajibi ne ita kuma wannan sallar nafila sunna ce dan haka za a gabatar da sunna akan wajibci wannan duk tawilat ne wanda ba su da asali hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar za ka yi huduba ai za ka yi sallar nafila ko da limami na hutuba hadisin sulaikul gatafani ya shigo cikin masallaci ya zauna annabi ya tambaye shi kai sallah raka biyu ce a'a ce to tashi kai wadan suke wai tawili su ce wa wannan mutumin rigarsa ce a mace da datti jikinsa to lokacin da dan mutane ke zaune sai annabi ya ce yace tashi kai sallar nafila dan idan ya tashi kowa na zaune sai a ganshi da mataccen riga yan an fita ai masa sadaka wannan duk tawili ne in sun faɗi wannan to bayan annabi ya umarci shi cewa tashi kai sai kuma ya fuskanci jama'a kamar yadda zo cikin ruwayatu musulmi yace idza jaa ahadukum yawmal jumu'ati wal imam yakhutub fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya zo ranar juma'a liman na cikin hudu ba kar ya kuskure zauna har sai ya yi sallah nafila raka'a a wata rawayan yace ya khaffafa karatun cikin su kar ya yi karatu mai tsawo to yan can gurin kun ce rigar ta mutu sauran kuma da aka ce kowa nan gaba idan wani zo idza jaa ahadukum yawmal juma'a yace idan ɗayan ku ya zo juma'a maganar ɗayan ku din nan ta sai cikin ku idan ya saboda haka ingantacciyar magana ana yin wannan ana yin wannan sallah ta nafila ko da liman na cikin huduba idan ka zo zaka yi illa iyaka zaka yi gajeren karatu idan an fara huduba dan ka dace da wannan sannan kuma ka dace da sauraron huduba amma maganar cewa ba za ka yi huduba ba zama za ka yi wannan magana ce ba ba ta da asali ba ta da hujja cikin Qur'ani ko hadisi kuma wancan tawili da aka koro na farko cewa wai saboda sallan juma'a hudubar juma'a karatun Qur'ani ne kuma wannan hadisi ya rushe aya kenan ba haka bane ba a takaice da ingantaccen magana zaka yi shine abin da ya tabbata daga annabi cikin hadisai ingantattu wa wannan yake cewa mutum ne yake bin limami ta hanyar lasfika sai aka ɗauke wuta ya zai to daga ina ke bin liman nan shi ne abin da za mu tambaye shi idan yana daga cikin masallaci ko masallaci ana sallah sai aka ɗauke wutar lantarki bayan da ba ku aladanci saboda sautin liman na kai muku ana ɗauke wuta ya halatta daga wannan lokaci wani ya ci gaba da daga murya don ya rinka baiwa na baya labarin abin da ake ci da an kawo ta kuma yanke sautinsa domin alhukum ya duru ma al'illati wujudan wa adama amma idan mutum dama a gida yake sallah ko nesa da masallaci a kofar kantinsa ko a kofar rumfarsa ya fada yadda duma yana bin masallaci sallah dama wannan baya da sallah ya kwana da sanin baya da sallah ba za ka bi sallah ba kana daga gida sai ka zo masallaci dai idan ka bude kofar cewa kowa ya bi sallarsa daga gida to gina masallacin amfaninsa baya da yawa kenan sai zanto daga liman sai ladan za su zo kenan liman yayi limanci ladan kuma ya rinka bada sanarwa ko kuma kuna daga gida kowa a kwance yana zubi kamar yadda na sha faɗa mana yadda hadisin annabi ya nuna da zaka zo cikin masallaci gaba bai cika ba sai ka zo ka fara